الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da bakwai ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in uku hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 meladiya za mu tashi a darasi na ɗari da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka muktasaru zadul ma'ad na sheikh adda'awatul islamiyya muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala idan yanwa za su iya tunawa muna magana ne akan fasali da ke bayani dangane da hijirar da sabon annabtar sallama suka yi zuwa wajen najashi da irin karɓar da ya musu har muka tsaya a wajen da aka yi bayani dangane da dawowarsu daga wannan hijira da kuma irin abin da suka tarar da shi shawa sun yi mugun nufi kwarai kuwa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sabansa amma Allah bai cika musu burinsu ba hatta kai ga abu talib ya yi kasida da ake ce da ita lamiya yana mai da martani ga sharri da makircin da shawa suka shirya wa annabi muhammad sallallahu alaihi sallama a tafarkon teke cewa jazallahu anna abda shamsin wa naufala ya ce a ƙubata sharrin ajilan gaira ajilin waɗannan ƙabila ta abdu shams da naufal suna cikin waɗanda abu talib ya musu mummunan addu'a saboda sharri da suka shirya annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam malam yake cewa sun rubuta takarda ibn qayyim ke gaya mana su rubuta takarda ta zalunci da suka liƙe ta a jikin ɗakin ka'aba bayan sun kafa wa annabi doka sun hana shi saye da sayarwa sun hana mutanensu aure sun hana su zirga-zirga suka je suka wuya a wani shan ah, na abu talib shekara uku wahala ta kai wahala har sai da aka jirinka aka rika jin kukan 'ya'yansu da matansu a cikin wannan kango shekara uku suna zaune cikin wahala to bai na radin wa karihin fasa'a fi naqdiha ba'd man kana karihan laha wa atla Allahu rasulahu ala amri sahifatihim bayan abu talib ya mai da martani da irin abin da aka yi wa ɗan gidan ɗan uwansa annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam na cutarwa a makka to a cikin ƙurayshawa akwai wanda sun yarda akwai wanda ba su so aka yi ƙoƙarin wannan takarda da aka rubuta ta zalunci aka yi ƙoƙarin a warware ta Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da wannan takarda take ɗauke da shi alaihi salatu wassalam kuma cikin hikimar ubangiji takaddar da aka yi ta zaluncin tana rataye ne a jikin ɗakin kaba ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba sai Allah ya turo gara shine sallallahu ala arzata fa akalat ma fiha min qati'atin wa zulmin illa zikra Allah azza wa jalla sai Allah ya kawo wato gara shine al'araba ta zo ta cikinye duk rubutun da aka yi na zalunci na cuta wannan garar mani sunan shi ta zo ta cinye sai dai an ambaton Allah kawai kaga Allah ya nuna musu ƙararra abinda suka shirya suka yi Allah baya so bai yarda da shi ba ya ba wa bafansa labari fa kharaja ila quraish wa akhbarahum ya fita zuwa wajen quraisha ya ba su labari fa in kana kadiban kallaina bainakum wa bainahu abu talib yace wannan mutumin muhammadu idan har ƙarya yake yi to za mu kyale ku da ku da shi wa in kana sadiqan rajatum idan kuma gaskiya yake to ku dawo kan gaskiya qalu tsafta. suka ce kayi adalci ya kai abu talib kayi adalci fa'anzaluha falamma amra ka dalika izjadu kufran ila kufri aka sauke wannan takarda to don an sauke ta ma MT aka sauke tunda Allah ya sa gara ta cinye duk abin zalunci yanzu wannan kaɗi bai isa ya sa su shiga tetayin ba kun shirya annabi makirci kun rubuta kun ajiye kuma Allah ya turo gara ta cinye wannan makircin da zalunci amma ba ku yi imani ba har yanzu yayin da suka ga al'amarin annabi hakan da yake gaskiya yake addini sai ci gaba yake sai suka ƙara kafirci bisa kafircin da suke yi da wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu min ash-sha'bi فمات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر سيقع النبي يفتو دقوانا واتو shinge daga wannan gida da aka tsare su daga wannan kango da aka tsare su bayan shekara uku annabi ya fito sallallahu alaihi sallama abu talib annabi yana fitowa shi kuma ya mutu wanda shi ya tsaya wa annabi yake taimaka masa sai Allah ya ɗauki ransa ana cikin wannan yanayi kwana uku kawai wa matat khadija da bi thalathati ayyam sai ga na khadija ita ma ta mutu kwana biyu bayan Abu Talib wakai da kairu zalik wasu malaman suka faɗi wasu maganganun ba wannan ba to wannan ne yasa aka ce da wannan shekarar amul huzni shekara ce ta bacin rai shekara ce ta bakin ciki ga annabi saboda ga mutuwar baffansa bai gama jin raɗaɗin mutuwar baffan ba matarsa khadija allah ya ɗauki ranta kwana uku kawai annabi ya ji zafi kwarai da gaske fashtar dalbala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sufaha'i qaumi hakan bai sa fa suka daga wa annabi kafa ba sai ga bala'i ya ƙaru ga bala'i ya ninku rashin mutunci ya daɗa ƙaruwa ga annabi sallallahu alaihi sallama daga wawayen mutanen shi sai ya mutu bara ku kyale shi ba matarsa ta rasu bara ku kyale ba to kafirci kenan wallahi malam sai suka ƙara buɗe wuta abu ya tsananta da annabi ya ga abin bai zai yi ba sai ya daɗa yin wata hijira ya ce bari ya koma ta'if ta'if tana kusa da makka ne daga gindin harami ake hawa mota a tafi ta'if ko yanzu ba nisa kamar kano ne da wudin da abin ya yi tsanani kunci ya yi kunci annabi ya ce bari ya koma ta'if فخرج إلى الطائف رجاء أن ينصروه عليهم يفتت في طائف ثم إلى قمان متنا طائف ذا ستيم كامسة يزوي يأكي متنا مكة ودعا إلى الله يجي شيء كام دعوة هنا وأزي فلم ير من يؤوي ولم ير ناصرا النبي بيسامون الذي تربيه شباب da ya je ta'if din bai samu mai karɓansa ba walam yana nasira ko mutum ɗaya bai samu wanda zai ce maka mai ba ka duba an takura musu a makka ya ce bari ya koma ta'if ko zai samu sanyi ya samu wa za su taimaka masa su ma mutanen ta'if suka bijiri su kan ma sai suka yi abin ma cutarwa mata ma fita mutanen makka فلم ير من يؤوي ولم ير ناصرا وآذوه أشد الأذى suka cutar da annabi haƙiƙanin wato mafi tsananin cutarwa wanalu minhu ma lam yanal minhu qaumuhu suka ci mutuncin annabi irin yadda mutanansa ba su ci mutuncinsa ba suka wulakanta annabi irin yadda mutanansa ba su yi masa ba mutanen ta'if kenan wa ma'ahu zaid bin harisa a lokacin a tare da manzan Allah akwai wani ana ce da shi zai libin harisa kun san shi fa kama bainahum asharata ayyam annabi ya zauna a ta'if cikin wannan wulakanci da cutarwa kwana goma la yad'u ahadan min ashrafihim illa kallafahu kallamahu yayi tabun manyan su babu wani babba a cikin suface face sai da annabi ya je mai magana ka mutanen ba su kyauta ba duk manyan garin sai da ya bi su amma me suke cewa okhruj min baladina ka fita daga garin mu kawai don laka duba kafiri da da tsiya fita daga garin mu alfahari da gari fita daga kasar mu alfahari da kasa wa aghraw bihi sufaha'ahum suka zuga wawayen garin wawayen fa'i suka ziga su suka ce ku je ku yi taulakanta shi kuna jifansa yau ga annaba hannun wawaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam kowane gari kowace al'umma akwai wawaye a ciki kula da wannan akwai gidadawa akwai waɗanda dolaye ne su kuma duk lokacin da aka tashi harkar rashin mutunci su ake nema su daman ba sa neman gaskiya ko na kawai me aka ce su yi fawaƙafu lahu simataini suka yi wa annabi sahu biyu can sahun can sahu simataini simatai saffai ne kenan asimatu asaffu kenan وجعلوا يرمونه بالهجارة حتى دميت قدماه sau biyu suka yi can gefen can gefen aka ce ku ɗauki dutse ku ta jifa annabi suka ta jifa manzan Allah sallallahu alaihi da duwatsu sai da suka faffasa masa kai har jini ya zubo daga kansa ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba hatta diddigensa sai da ya jike sharkaf da gumi da jini a wata riwaya aka ce sai da ya cika huffin takalminsa jini yau ga annaba hannun wawaye suna jifansa haza kulluhu li ajlillah duka wannan don Allah ne وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أتقتلون رجلا رجلا أن يقول ربي الله yanzu kashe wannan bawan Allah za ku idan ya ce Ubangiji na shi ne Allah? Kawai laifin annabi ya ce abu Allah, ya a yi musulunci, Yace a yi la'ilaha illallah, ya ce a rike alƙur'ani, ya ce a daina bautar lata da uzza da manata da salita tal'ukura, Yace a daina shan giya a daina caca, ya ce a daina zalunci ya ce a daina cuta wannan shi ne abinda manzan Allah ya zo da shi ne alkhairai amma ka ga sakayyar da suka yi masa jifa ka san babu wulakanci ma irin a jefe kamala illallah wannan fa jama'a duka annabi yana mana shimfiɗa ne wai dan wanda za su biyo bayansa su zo su samu addinin su bauta wa Allah ai muna mu da sauki wallahi wallahi muna mu da sauki na sha gaya muku a karatu annabawa fa yankan rago ake musu ka san yankan rago a kwantar da mutum a take wuyansa da kafadarsa a danna masa wuka a yanke shi tilas wannan da yawa cikin annabawa haka aka yi musu saboda Allah akan ki wannan awar dai wannan hanyar dai da ake kira akan ta ai malam mu dai namu akwai sauki a shi ma annabin saboda Allah ya saukar da wallahu ya asimuka minan nas ne Allah ya riga alƙawari ce Allah zai kare ka daga mutane ba za su iya kashe ka ba amma nabi haya ai kun san shi yahya annabi zakariya duk waɗannan yankan rago aka yi musu yanka tilar na rago aka zubar da gawansu limaza ajilillah saboda Allah to duk wanda ya kama wannan hanya ta kira zuwa ga Allah to sai shirya abinda kuma zai same shi dole ne kai sacrifice ka bayar da jininka ka bayar da lokacinka kuma ka ɗauka komi zai iya samunka a iya zaginka ba abin mamaki wallahi don an zagi mutum zagi zagi ba cin jiki yayi sharri ko ƙage ko wani abu adi jiddan wannan taki ne na tafiya a yi to ga wasu jifansu aka yi sahu biyu fa aka yi jifa kurin wai kuna tsammanin wannan jifan da suke masa don ya rayu ne don su kashe shi ne ya yi kaji malam ya ce hatta damiyar kadamahu diddigensa tun daga jini daga ka har da diddigensa ya jike sharkab da gumi wa zaidun ya bi nafsihi wancan zaidu bin harisa da na gaya muku suna tare Shi ne shi kuma in ya zo jifan ya yi in an jefo sai ya miƙa jikinsa sai duwatsun su rinka abin nan in sun jefo ta can sai ya miƙa jikinsa sai duwatsun su jefe shi in sun jefo sai ya miƙa jikinsa malaka ji sahabbai akwai wani wali da ya fi wannan haka Sayyidina abubakar ya masa lokacin da za a yi hijira yace a tazakkaru talab muna cikin tafiya za su koma madina daga makka ana neman su abubakar rotation yake ta yi yana ta cycling ya je ya dawo ya tsaya nan gefen ya tuna kar a zo a kan annaba farmaki ta hatta hagun ya komo ta nan yana dubawa ya tuna karfa kuma a yi jifa da kibiya ta fuskanci annabi sai koma gaba sai wata zuciya ta ce kai to in an harbe shi ta baya fa sai koma baya wata ce kai in an jefe shi ta hagun fa ko ta dama fa haka yi ta dawurwura har aka isa madina in an zo wurin hutu sai ce annabi ka kwanta kai hutu ni ina tsaye waɗannan su ne masoya annabi na gaske sahabban annabi su ne waliyan haƙiƙa zaidu bin harisa Allah ya saka masa da alkhairi shi ya taimaka wajen rage yawan duwatsu da ake ta jifan annabi a ta'if amma fa duk da haka sai da aka samu annabi suka fasa masa kai suka ji masa malam yake cewa hatta asabahu shijajun fi ra'sihi sai da aka yi masa rotse rotse shijaj aka faffasa kan annabi fansarafa ila makkata mahzuna Allah sai annabi ya juya makka mahzunan yana cikin bakin ciki da bacin rai mana na'am Makka sun kore shi ya koma faif ta'if din ma sun koro shi da duwatsu ya zai yi don haka kawai sai ribas sai ya kwana kar ka manta fa nan da ya je wa'azi ya musu amma garin ya gagara zama sun ce da shi okhruj min baladina fita daga garinmu dama haka ake karshen ta dai in an zo in ba a garinku bane sai a maka gorin gari a ce ka tashi ka fita ko ba a ce ka fita ba to sai a kulla maka sharri ɗazu nake karanta wata takarda na ce gaskiya malamai sai dai su haƙuri wani ɗan wa rubuta a ƙasar mali yake nasiya wa malamansu a can mali fa su ɗin masu da'awan an sa su a gaba ana ta musu makirci da shari kuma abin mamaki bincike ya nuna da wasu daga cikin musulman cikinsu ake musu sai aka bi shahararrun malaman daga ciki sai aka shirya da 'yan mata 'yan mata kowane malami aka liƙa masa adadin mata kuna gane karatun sai aka nema musu lambar wayan malamin tunda ana yin whatsapp ai yanzu ina yin wannan bayanin ne saboda me wallahi kowa ya shiga taitayinsa wallahi akwai tarko kowane malami ga adadin mata da aka liƙa mai aka shirya da su aka sallame su in sun ci nasara kuma akwai sallama ta gaba a yi amfani da matan a ɓata malamin malam wannan abar ba ta da aminci ga ta aljihunka amma shegiyar aba ce ba ta da aminci yanzu duk kiranka da aka yi duk wanda zai kira ka yi maka magana to ka san me za ka faɗa kawai don ba mamaki wallahi ana ɗaukan abin da kake faɗa kawai in ka yadda da haka ka huta kawai abin da aka ce matan su fara kiran malami muna jin daɗin karatunka ai mu masoyanka ne ai mu masu saurarenka ne ya eh, masha Allah zai ce ya ji daɗi kaza kaza da Allah ko za ka ba ni lambaka da za ka rinka tura mu karatu ina son sauraron ka ina jin daɗin wa'azinka ana zulma shi ta alhamdulillah masha Allah masha Allah masha Allah ana rikodin daga nan kuma sai a fara tura masa hotuna idan an tura hotunan to sai a ga me zai ci sai a yi tsirara sai a tura masa sai a yi kaza sai a tura masa to sai kuma a fara magana mace makira ce sai ta karya murya sai ta shirya makirci sai ta tura mai ina son ka ina ƙaunarka ina kaza ina kaza wasu ma an haɗa su ma da masu hali ma da za ce musu ma suna da gidan zama suna da kaza ka aure ni mana duk communicating ɗin da kuke yi suna rikodin suna ajiyewa in ka kuskura ka buɗe bakinka ka faɗi wata kalma ka shigar da wasa a ciki ko ka shigar da son zuciya a ciki ko ka biye ta a ciki to za a dauka sai a danna sautinka shi kenan sai a danna a duniya a ce to ga waɗannan mutanen ina so in shaida muku yanzu duk wani mutumin kirki da ya sa gaskiya a gaba to nema ake a gaya za a karya shi kuma ta hanyoyi ne da yawa da waɗanda ka sani da wanda baka sani ba yanzu abin da ake kenan kuma mu ma anan nan ana yi anan ana yi wata ta ta yi wani abu da wani bawan Allah da'iya ne Kasan duk abinda da za a yi da kai ana ɗaukan hotonka ana yi Allah ya kiyaye mu kada ma a zo a yi mutum wani sharri a masa haɗe-haɗe sai gashi shi ashe ita ma sa ta aka yi ita ma tana da manufar maƙiyinka ma zai iya maka wannan don kawai wullaka ta zo suna yadawa ba wani ba ne ai yana hannuna ai kaza ne a yanzu ba akar makallawa baka yi maganan ba ma da kowa ma ana iya ɗauko hotonka a ɗauko hoton wannan a hada a wuri guda wallahi malam wani kwanan nan na yi tafiya a airport irin yan uwa haka dai well masoya sai wani ya zo sai da Allah malam taimaka mu zan dan dauki hoto dauka mun hoto da kai shi dan zauna ana ina zaune ne a a wani guri gefe na sai naga wata zabjejiyar inya ce a zaune a nace na ce na ce da zai yi ba ina min da ne zumbur ina ganin mutanen gudun suna dariya ita ma matar tana dariya na ce gwanda mun dariya ku ce dan ƙauye ne billahi azimu malam kana zaunan wani maki zai iya zuwa ya ɗauki hotonka ya ce ba za su ba ga dai zahiri wani zai ce ƙwararre zai ce wallahi wannan ko ba haɗawa aka yi ba E, a yi sikirin shot ɗinsa kawai a haɗe a tura kada wata in yamura kuna ta fama sai da na tashi na ce ban yadda ba na ƙi shine sai wani yake ce mu malam kafa yi tunani na ce a ah, ai da mun da tunani na nake tafiya to kula Allah da ke gaya maka sai a lalata maka suna ko a ci mutuncinka a wulakanta ka akan abin da ba shi kai nufi ba kuma ba shi kai ba musamman wannan lokaci zamani malam na daukan hoto akwai wani abin da zaka yi mamaki in ka gan shi ya aka aka dauka hoton abin zai baka mamaki saboda me komai yanzu mutane daukan hoton suke kawai komai wannan kuma shine bala'in da yazo komai kawai mutane duk abin da suka dama kawai za su ɗauki hoton su kawai yanzu uba ne fa yake zaune da matarsa suna ɗan raha uba yake zaune da matarsa suna raha da yaransu kawai sai suka sa kyamara suna ɗaukansu ɗauki baba yana hira da mama na'am saboda suna da shi komai komai yanzu ɗauka ake shi yasa kai takarar ran. to kuma musamman mutanen kirki wanda ake so a bata masu suna akwai wanda wallahi idan zai bata wani suna in zai bada miliyan kaza wallahi zai biya akwai waɗanda wallahi za su ba da kwangilar a ci mutuncin wane kawai a jashi a ƙasa wallahi malam buƙatar su ta biya ko za su kashe kuwa su shi yasa sai an dage da falaki da nasi maganin yan tsurku sai an dage da zikirin safe zikirin yamma kuma wallahi ka tsaya da addu'a da gaske ka ce ya Allah ya Allah Allah ka sa su karfin makiyana ka dage da addu'a da gaske ka ta roƙon ubangiji kar ka nuna gajiyawa ta a idan abokanan gabana amma in ba haka ba ba wai fa sai akan addini ba akan rayuwa kawai yau da gobe sun jefe shi sun gaya masa maganganu wa fi marji'ihi ila wa fi marji'ihi zalika da'a bid-du'a al-mashhur a lokacin da annabi zo dawowa ne yake addu'a Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya ina kai kuka gare ka rauni da rashin karfi na da iko da hali kuma da wata dabara ina da dabara karantacciya qillat hilati hila da dabara da wayo na kaskanci na ko wato rauni na a hannun mutane yau wannan hadisin imam tabrani ne kashe shi mujamul kabir wannan riwayar addu'ar amma riwayar bata inganta ba daga abdullahi ibn ja'far imam al-haisami a cikin majma'uz nawa'id ce akwai isaac a ibn isaac mudallis ne fiqa amma sauran mazajen mutanen kirki ne kuma yayi an ana shi ibn ya ce an to amma dai kissar abin da ya faru a taif din tabbas ya faru wannan tabbataccen abu ne yanzu ana magana ne akan addu'ar fa arsala rabbahu tabaaraka wa ta'ala ilayhi malak jibali yasta'miru an yutbiqa al ala ahli makkah a wannan lokacin ne ubangiji ya fushi da fushin annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo masa mala'ikan duwatsu yace ka je ka ga ya muhammadu yana so a kife maka a matse maka a haɗe maka a tsakanin duwatsun a sawo duwatsu dutse da dutse zai haɗe su ya harakar da su ga baki ɗaya manya-manyan duwatsun a maka su haɗe su su murkushe su gaba ɗaya wa kuma jabalani ladani hiya a akshabain ɗin nan manya-manyan duwatsu ne suke tsakanin maka da fa'is wanda za a haɗe ka san mai annabi ya ce sai ce mala'ikan nan a'a asta'ani bihim a ɗan saurara mun zan ɗauke kewa da su ko zan jinkirta musu la'allallaha yukhriju min aslabihim man ya'buduhu la yushriku bihi shay'a hadisin bukhari da muslim annabi ya ce a ɗan saurara a kyale su kar a halakar da su watakila a cikin su ko ba su ba a samu wanda zai zo ya bauta wa Allah gare shirka da Allah ba Allahu akbar duba hakuri hakan aka yi kuma daga baya suka ta musulunta suka ta musulunta da su suka fada da annabin amma yanzu suka karbe shi da su suka yaƙi annabin amma yanzu suka sa kuɗi suke taimakonsa suke taimakon da'awarsa to wallahi a Kallahu, kai ma ka zuba ido ka ƙyale ka gani Tun lokacin da suka sa ka a gaba suke faɗa da kai saboda rauninka saboda ka zaɗinka saboda ka zaɗinka ka yi haƙuri wallahi wata rana waɗannan sai sun zama suna ma hidima an yi wani masallaci na sunna a ƙasar nan da Allah ya jarabe su a gwasu suka faɗa hannun yan bid'a suke gaba da su suke ƙiyayya da su hana su sallah a hana su karatu a hana su ibada a hana su karatun Ƙur'ani ne fa suke yi da riyadu salihin suke karantawa da umdatul hakam yaran nan suke biyawa amma wallahi ba aka haɗa baki da DPO unguwar aka hada baki da dagaci da hakimi da waye da sauransu aka hada baki da wane ne da manyan unguwa aka hana yaran nan jifa laifinsu kawai sun bude majalisi suna yin sallah suna karatun qur'ani aka ce qur'anin ma ba za a yi ba ce ku yi haƙuri ku ci gaba da maleji ku lallaba suna sa lasfika aka balle lasfika aka sauke ta aka cire ta aka tattaka ta ka ce ku je ku yi karatun ba lasfika mala wallahi tafiya ta yi tafiya yaran da suke hawa lasfika nan su ballo ta su tattake ta yaran da suke daukan suke jifa su suka zama ladanai da masu sharan masallacin kuma sai ga su sun zama ustazai su ne masu yaji ma a unguwar ba kuɗi aka ba su ba lokaci ne kawai yayi to ita gaskiya dama haka take duk wanda i fada da ita duk wanda i haƙe ta to ka ba da lokaci in Allah ya so yadda sai ya zo yana neman sulhu da wannan fada da yi da gaskiya kuma haka sunnar rayuwa take malam Allah ya sa suka yi ta musulunta suka zama masu ne sahabban suka zama su ne masu taimakawa falamma nazala bi nakhlatin fi marji'ihi manzo Allah ya sauka a karkashin wata dabiniya a lokacin da zai dawo bayan an koro shi daga Ta'if qama yusalli min al-layl Allahu akbar ka duba ana cin wannan yanayin bai daina kiyamul layl ba sai ga annabi ya tashi bayan an kore shi an faffasa mai jiki fa kawai sai kuma ya tashi yana kiyamun laili da daddare don a nuna ma bawan Allah na kwarai baya iya wadatuwa da kiran Allah kama yi salli min al-lail sai gashi ya tashi yana sallah sallar dare فصرف na faran نفرا jinni الجن فاستمعوا قراءته aljanu sun zo wucewa tarin aljanu jama'a ta aljanu sun zo za su wuce cikin daji kawai sai suka je wata kira'a, sai suka ji cikin dare ana zabga karatun ƙur'ani kawai sai suka ce a ah, kai kai kai mu tsaya mu zo mu je mu zo mu je kaga mutane sun ƙi shi aljanu kuma sun zo sun me sun bi shi walam yash'ur bihim shi annabi bai ma san da su ba yana ta qiyamul lailin sai yana ta karatu kawai hatta nazala alaihi har sai da Allah ya sanar da shi ya saukar masa da wannan ayoyi a cikin suratul ahqaf wa yusrafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin yana cikin sallah Allah ya ce ka tuna lokacin da muka juyo maka da jama'a ta aljanu waɗancan sun jejjefe ka da daddaren kuma ka zo za ka dawo kana sallah kuma muka kawo maka aljanu sai ga shi malam sun tsaya suna ta sauraron qur'ani ya sami'un al-ƙur'an ƙur'anin da ya kai wa mutanen ta'if suka yi saurara to ga aljanun ta'if sun karɓa malam suna isowa inda annabi yake suna zuwa falamma hadaruhu sai suka ga ƴan uwansu an situ an situ ku shiru ba fa annabin ne yace su shiru ba su da kansu suke cewa ai shiru ai shiru ai shiru annabi ya gama karatunsa ya gama sallah yana azkar ɗinsa wallau ila qaumihim mundirina suka juya suka tafi wurin su kawai sai suka kama wa'azi su ma har tuntunin sun dauki qur'anin har sun yi imani har sun kama wa'azi su ma wallau ila qaumihim munzirin قالوا يا قومنا إنا سمينا كتابا نزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم suka ce ya ko mutanenmu ya ko mutanenmu mu fa mun ji wani littafi da wani yake karantawa an saukar da shi bayan musa ne yana shiryarwa zuwa ga gaskiya da kuma hanya mai tsakiya ya kawana ajibu da'i Allah ومن لم يجب داعي الله bi mu'jizin fil ardi وليس lahum bi dunya awliya ku amsa wa mai kiran Allah a'a wadancan kuma cewa suka yi ku jefi mai kiran mai kiran Allah ka duba gatan da Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce shi annabi da mu Allah ya turo shi ne annabin mutane ne da aljanu yanda za mu tashi a yi mana hisabi mun ba annabi ko mun bi annabi haka za a yi wa aljanu ran tashi kiyama ya rabu yanzu sai mutum musulmi ya wayi gari baya bin annabi wai wani an ce kai ahlus sunna oh ni ni ba ahlus sunna bane ni ba ahlus sunna bane ni ko musulmi ne kaga kaga diga abinda ake nufi da ahlus sunna mai bin annabi kai kana cewa ni ba na bin annabi ni ba mai bin annabi bane <laughs> to ya zaka kaza musulmin kwarai baka bin annabi waye kawo maka islam din in an ce ahlus sunna mai bin annabi mai bin sunnar annabi akwai suna mai dadi irin wannan a'a ko kaje mutane yana cewa wani yana cewa ai ahlus sunnan nan su ne matsalolin mu wallahi a'a to ahlus sunna mabiya annabi su ne matsalolin ku to ku kuma ahlul wacce tsiyace ku ya laita ne. subhanallah Allah gyara ba. wa aqama bi nakhlat bi nakhlat ayyaman فقال له زيد كيف تدخل عليهم ya tsaya a wannan nakhla ya yi kwanaki zaidu yake ce da shi to yaya za ka yi ka koma garin makka wa kad ka yaya za ka koma garin makka alhali mutanen makka su suka fitar da kai suka kore ka shi yanzu abin da ya zamu zaidu ya tuno cewa rashin kirki aka yi musu suka fita suka koma ɗa'if ko to ga ɗa'in ɗin abin da aka yi kuma annabi ya daɗa dawowa zai koma makka shi ne zai yake cewa to ya za ka koma alhali an kore ka a garin ya'ani ƙuraishan yana nufin ƙuraishawa sun kore ka sai annabi yake cewa ya zaidu inna allaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja ya rabb ya zaid kaga wannan abin da kake gani na kunci da ake ciki wallahi Allah zai bada makaraji zai bada budi zai bada fatahi fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra da mutanen Afghanistan shekaru 20 da barkate Amerika Ingila taron dangi ana taya kasu talakawan mutane masu rayuwa a cikin duwatsu an kashe an kashe an yada an yi menene an yi menene sun dawa su suke juya su suke gwamnati a hannunsu an gudu an tafi an basu an kyale su sun haƙura sun yi rayuwa irin yanayin da ya zo musu aka suka da aka takure suka shiga daji suka shiga duwatsu suka sari duwatsu suka yi makarantunsu suka sassaƙi duwatsu suka yi gidajensu suka ci ta rijiya suke ta ta nomansu a cikin duwatsu amma fa dutsen nan ba kowane fara fata ya isa ya shiga dutsen nan ba kuma dutsen nan ba kowace bindiga ce za ta iya haura shi ba suka yi ta rayuwa cikin talauci da kunci da rashi ba su isa su fito cikin gari ba su isa shekara ashirin da wani abu sai ga shi dare daya an gudu an basu fa inna yanzu suna ta tara makaman da ba su tara ba da kudade da aka tafi a kabar musu da jirage da aka tafi a kabar musu da wane ne amma dai yanzu kowa shiru yake duniya an yi shiru saboda ana jiran amerika mai za ta ce kana jin tsoro in kai magana kar a zo a hada da kai kowace ƙasa ta yi shiru shiru saboda ana jin tsoron kar in an zo da an dawo za a yaƙe su a haɗa da wannan har mu ma wanda bai san siyasar duniya ba bai san me ke faruwa ba sai a zo ana hira da shi sai ka ji yana zagin su ko yana la'antar su kar ka shiga abin da baka da ilimi a kai kada ka shiga abin da baka da ilimi illa iyaka kai shau ka rufe bakinka don watakila fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin Allah taimaki musulunci da musulmai Allah karya kafirci da kafirai ya zaidu duk kunci za a samu buɗe. al'ummar musulmi muna shaida muku duk matsi duk kunci duk rashi duk talauci yanzu ba muna cikin matsatsi ba yanzu ba an samu a gaba ba a kashe mu a hana mu noma a harbe mu a sace mu a yi cinikin mu, a bunka mana wuta a gidajen mu, a tsara hanya a harbe mu a sa kafirai su kakkashe mu a yi kaza a yi kaza abinci tsada ruwan sha tsada wurin zama tsada makaranta tsada ilimi tsada asibiti tsada komi na rayuwa tsada wurin zama tsada abin hawa tsada komi tsada muna cikin kunci muna cikin rashi alhali Allah ya haure mana ƙasa mai faɗi Allah ya haure mana arziki mai yawa a cikin ƙasa da na fili da na ɓoye Allah ya ba mu man fetur Allah ya ba mu arzikin ƙasa Allah ya ba mu ruwa Allah ya ba mu ƙasan noma Allah ya ba mu yawa Allah ya ba mu waiza da yanayi mai kyau amma kuma mu muka fi kowa wahala zin ana za a yi bayanin suwa suke cikin talauci da matsi da kunci da wahala to ina jin in an ana duba hannaye za a ga hannunmu a wajen gaba-gaba to amma abin albishir shi ne ku sani cewa duk wannan yanayin da muke ciki daga gare mu ne akwai hannun 'yan uwanmu a ciki da taimakon kanmu da kanmu ne a ciki wani ba zai ji daɗi ba sai ka wahala kaji wani ba zai samu dukiya ba sai ana cikin irin wannan yanayi na kunci ana kashe kushi kuma lokacin zai samu kuɗi a firgita ku a lokacin shi kuma zai samu walwala al'amura za su buɗe masa shi yasa na ce daga cikinmu ne wani baya so wannan yanayin ya fita baya kaunar wannan yanayin ya kauce baya kauna wannan an fada a jarida an fada a rediyo an fada a television an fada a ina, sai dai kawai wasu ne wani ne baya iya faduwa sunansa baya iya faduwa to amma mu muna da alkawari da ubangiji tabaraka wa ta'ala insha Allah Allah zai taimake mu abinda ake so mu yi kokari mu kusanci Allah mu matsa wajen ubangiji in an dake mu an dake mu mu koma mu ce ya Allah an dake mu muna neman taimakonka a sace mu a sace ƴaƴanmu a mai da su kiristoci a sace mu a kai mu daji a yi cinikin mu a biya kuɗi a dawo da mu ko a kashe mu a je har gidajen mu a rutsa mu a hana mu yin noma a hana mu kaza kuma mu zo siyan abincin da za mu siya mu gagara siya saboda ya yi tsada mu je gona za mu shuka ba za ta shuku ba fa'in na ma'al usri yusra albishir ne nake muku wallahi duk kunci duk kunci to yana tattare da mai sauki a bayansa inna ma'al usri yusra lan ba. Usrun yusrain albishir ne wannan yace wa inna allaha dinahu wa muzhirun nabiyahu ya zaid ina shaida maka Allah zai taimaki addininsa kuma sai Allah ya ɗaukaka annabinsa da addinin annabinsa ina shaida muku wallahi Allah zai ɗaukaka addininsa zai kuma taimaki addininsa kuma sai ya taimaki sunna ta manzan Allah sallallahu kuma ita ce za ta yi galaba wallahi kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta ya wajabta ya ce shi zai yi galaba da shi da manzanninsa wanga zance gaskiya ne falamman ta ila makka to daga annabi ya dawo makka kuna gane karatun ya dawo makka makka ta ki shiguwa kirif an saka tsaro ana neman jininsa da ransa sai ya yi tunani ya ce ba zai shiga ba arsala rajulan min huza'a sai ya samu wani ɗan aike daga ƙabilar huza'a ya ce ka je ka samu mutum ibn adai mutum ibn adai ka je ka samu wannan mutumin babban mutum ne a makka mutum ibn adai yana da 'ya'ya yana da dangi yana da kaza yana da matsayi a makka ka je ka ce masa zan shiga makka a ƙarƙashin wato kulawarsa a ƙarƙashin kariyarsa adkhulu fi jiwarika daman suna yin haka ko kafiri ne yakan iya bada wato wani immunity wata kariya wani tsaro ga wanda yake musulmi ne annabi ce a gaya mai yana neman alfarma la'ula la'ilaha illallah la'ilaha illallah ne fa malam anan aka haife shi malam su ne asalin makka amma yau gashi ya dawo bai isa shiga makka ba wallahi sai ya nemi taimakon wani ya jama'a sai wani ya tsaya masa ina sauran musulmi ina sauran sabai wa yake magana ta su ana cikin kunci shiru kake ji in an shiga wahala an shiga wahala ba ka jin dumi shiru shi kansa manzan Allah yau an waye gari sallallahu alaihi wasallam zai shiga wannan gari na makka amma fa sai da mai sai da mafaka ta wani faƙala na'am ya ce ina yadda fada'a banihi wa ƙaume sai ya kira ‘ya'yansa ya kira mutanensa waƙala albisu silaha ya ce kai kowa ya ɗaura makami za mu taimaki muhammadu yau yau ya kashe inda taimakon yake ku ɗaura makami a jikinku wa kunu inda arkanil bait ku je ku tsaya mun daidai ɗakin Allah فإني ajartu muhammada sallallahu alaihi الله Yau ina shaida muku? Na مكو نابا muhammadu kariya duk wanda ya taba shi a makka ya taba ne kuma duk wanda ita muhammadu yau a maka zan yaƙe shi ga wani taimakon Allah ko sun kore shi a farko ya tafi ta'if an koro shi ya tashi sallah aljanu sun karba ya zo zai shiga garinsu ya nemi taimakon wani wanda ba musulmi ba kuma ya ba shi taimakon ya ɗaga makaminsa kawai ya ce wa annabi ka shigo فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة sai ga manzon Allah ya shigo makka tare da wannan dai abokin tafiya zaid bin haritha hatta intaha ila al-masjid al-haram har sai da annabi ya tike zuwa ga masallaci mai alfarma yana shiga makka ina ya tafi masallaci daman shi al'amarinsa masallaci ne faƙamal mut'im ana rahilate sai wannan mut'im ibn adai wanda ya ba shi kariya ɗin sai ya tashi ya hau kan abin hawansa ya miƙe fanada ya yi shela ya ma'ashara ƙuraish ya ku taron ƙuraishawa inni qad ajartu muhammada ina shaida muku yau sallallahu alaihi wasallam na ba wa muhammadu kariya kar wanda ya taba shi kar wanda ya masa kaza kar wanda ya masa kaza inna allaha yu'ayyidu hadha ad-din walau bi rajulin fajir Allah yana iya taimakon wannan addinin koda da mutum fajiri ne in Allah ya ga dama malam sai ya kawo mutumin banza ya maka hidima wani lokacin kyauta wani lokacin kama da wani abu ka rabu da bawan Allah da Allah iya da shi sai kofa ta toshe gaba ɗaya kana ganin abun ba zai yi ba al'amari ya tsaya ƙarƙar sai kaga Allah ya kawo maka wata kofa ta taimako ta inda baka tsammani shi da kansa ba Allah fa ko magana bai ba yanzu fala yahishu ahadun minkum kada wanda ya zage shi kan da wanda ya masa zambo ko zagi ba na so ko zambo ba na so Wani faɗan uwansu ne yake gaya musu wannan Fantaha رسول Sallallahu alaihi الله عليه وسلم إلى الركن annabi bai tsaya a ko'ina ba kawai sai taka ya samu yanci ɗaf ɗaf ɗaf a gabansu suna kano sai da ya je hajar aswad sai ya sumbanci hajar aswad wa sallaraka a taini kuma annabi ya sallaraka a biyu wansarafa ila baitihi ya ce to zan tafi gida daman gidansa yana nan a cikin makka bayan ya yi sallah ya yi wa Allah godiya ya sumbanci hajar aswad sai kuma ya koma gida wa mutu'in wa waladahu muhdiquna bihi bisilaha hatta dakhala baita da mut'im ibn azay da 'ya'yan mut'im ibn azay sun kewaye manzon Allah gaba ɗaya da makamai yau sai gashi annabi malam ya samu bodyguard ya samu yan kariya malam kyauta suna ba shi kariya malam yana tafiya har gida suka ce sai ka shiga gida ya shiga gida cikin iyalinsa bayan wannan sai Allah ya turo masa mala'ika jibrilu kuma ya ce ka ɗauko shi ya zo mu gana da shi ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده دقنا أن يوانا سيقى إسرائيل مئراجي ألوك تنبى تنبب أفرلا تسلى بقى مالا وانا مقبر ميد أكي وريكوا أي أي تنتن سكسوس بلنا النبغ أي Allah bai ga بأ ashe ɗaukaka zai samu ashe da aka ce dawo daga ta'if din nan ashe wato ba ma wato wajen Allah ma zai je ma sama za a yi da shi sai gashi an yi tafiyar dare da shi bi jasadihi da gangan jikinsa ala sahihi a bisa zance mafi inganci min al-masjid harami ila al makdisi maqdis rakiban ala al-buraqi suhbata jibril daga makka aka ɗauke shi ido na ganin ido cikin dare daga masallaci mai alfarma a wata riwayar aka ce daga abinan ɗin ummu hani gidan ummu hani amma dai ƙwar'ani ma ce min masjidin haram ila masjidin aqsa har sai da aka kai shi masjidin aqsa baitul maqdis yana haye da buraka suhbata jibril ko suhbata jibra'il yana mai abokantaka tare da jibra'il da shi da jibril suka tafi fa nazala hunas sai annabi ya sauka a ina a baitul da aka yi isra'i ba saman aka wuce ba tukunna sai da aka je ina baitul wannan masallaci da muke fatan Allah ya kai mu mu kai mai ziyara masallacin Qudus masallacin Baitul Maqdis sallah a cikin sa kamar sallah 500 ne da haka in ke wayanka ya kai ka wata rana ka samu wata biza tsallaka ka shiga ka je fa sallacin Kudus kai sallah kai ibada ka ce alhamdulillah dan da su ne manya-manyan masallatai guda uku a duniya almasjidul haram babban masallaci kenan masallacin makka almasjidun nabawi kaninsa masallacin annabi na makka na madina sai almasjidul aqsa masallacin baitul maqdis waɗannan su ne manya-manyan masallatai a duniya wanda ya halatta a niƙa gari a yi tafiya musamman ta musamman a yi biza a kashe kuɗin biza a kashe kuɗin hotel don kai wa waɗannan masallatai guda uku ziyara ana bin ka bashi kafin ka bar duniya ka je waɗannan masallatai guda uku Allah ya rubuta maka ka je guda uku nan kuna mamaki ko yan kasuwa suna zuwa ai kasuwanci yana kai su ko da ba su je dan Allah ba wannan masjid al-aqsa din inda masallacin yake neman kudi yana kai mutane to ban za ka ce za ka yi dan Allah ya rubu amin annabi sai gashi ya sauka wa salla bil anbiya'i imama sai annabi yayi wa annabawa sallah abinda ya faru kuma yadda yazo riwaya da yazo ya sauka a wannan guri sai jibrilu ya ce da shi dabbar ka kai ta can gurin ka daure ta dan nan ne kowane annabi in yazo yake daure dabbarsa ya daure ta ya shiga masallaci yana zuwa ya tarar da masallaci a cikin dam da annabawa da manzanni duk waɗanda suka gabata ɗin nan bai gansu Allah ya nuna musu a wannan wurin ya rab ya rab ya Allah in Allah ya tashi maka gata malam ba wanda isa ya hada ya koma gele tawazu irin na annabi mala'ika ya ce da shi wuce kai za ka yi musu sallah haka musulmi ya rawaito Ka san Labin Ambiya'i Imama ya wuce, gaske kam? Wallahi wannan shi ne gaske. Kwarabbatal buraƙa bai halaƙa shi Wannan buraƙa tasa, dabban nan mai gudu. Wannan in ta zo tafiya aka ce, iya nisan ganin ta iya ta kunta Inda idan ta inuna mata ƙarshe, in ta ɗaga ƙafar in ta yi sufa, to ba za ta sauka ba sai ɗab! wannan guri in ta zo za ta daɗa ɗagawa iya ganin ƙarshen ta ɗab shi sa za ita buraka ko hoton ta gani sai dai ka ganta kamar fuffuke ti a haka take saboda sauri da ita annabi ya tafi babban wuri a ƙofar masallaci ƙofar masallaci a nan ya ɗaure da basa hadisin muslim rawar anas wakila innahu nazala baita lahmi a wata riwaya aka ce ya sauka ne a baitul laham amma wala yasihu anhu dhalika albatta kwata kwata bai inganta ba thumma urida bihi tilka al-laylata min baitil maqdis ila as-sama'i ad-dunya a wannan dare bayan ya gama musu nafila yayi wa annabawa sallah a wannan dare kuma Allah ya ce a dauke shi a tafi masa da shi urida bihi an gane al-isra tafiya ta dare al-mi'raj hawa sama din sai Allah ya ce a tafi da shi a wannan dare ɗaya ne fa aka yi wannan taron aka yi wannan abubuwan gaba ɗaya ila sama'id duniya sai sama ta farko fastaftaha lahu jibril mala'ika jibril da ya zo sai ya neman masa izini a bude masa kofa kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan a riwayar bukhari sai aka ce waye sai jibril ya ce ni ne jibra'ilu sai mala'ikun suke ce wa man ma'aka watakila sun leƙo ne sun gani wa yake tare da kai kaji kayan Allah kaji aikin Allah wannan saman faɗa kake gani ne ake wannan security wa yake tare da kai Ya ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka sake tambaya a ursila ilaihi an aika masa ya zo ne jibrilu ya ce kwarai kuwa sai suka buɗe masa ƙofa fafutu ya lahu fara'a hunaka adamu abal bashar ana buɗe saman nan kawai sai ga annabi adam abul bashar baban halittar ɗan adam baki ɗaya babanmu shi aka fara tararwa a wannan sama ta farko sallama alaihi annabi kawai sai ya je gurin babansa ya ce da shi assalamu alaikum ka duba dafa an haɗu a can a ƙasa ba a yi magana ba yanzu kuma mulkin Allah da isarsa da ƙudurarsa da kamalarsa sai gashi ya haɗa shi da babansa annabi adam na farko Allah ya nuna masa kuma annabi ya je ya yi wa annabi adam sallama annabi fa wannan yana rayuwar duniya akai wannan abun malam ba wai an je lahira bane jama'a ba fa tatsuniya bane fa gaske ne fa jama'a hakikatan ne ake gaya muku lati aka bi zalika ina so ku gane darajar annabi Don haka saboda matsayin wannan bawon Allah wallahi malam mun yi alkawari sai dai jinin mu ya ɗige gaba daya akan kare alfarma wannan mutumin kuma duk abin da muka mallaka da abin da muka tanada da abin da muke da shi za mu bayar da shi fidaka abi wa ummi ya habiballah dan fansar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi sai mun kare manzon Allah bi Allah sai dai in dai ba ma numfashi harkan nan ba wasa bace ka bi hankali kwarai kuwa kuma wallahi ba ku ga komai ba komai ba ku gani ba komai ai ba ma abin da ya fito indai akan harka annabi ne in za ku yi hukunci ku yi hukunci wai wai wai mahaukaci wai wai ai hauka haukar ne lafiyar su kalau tar lafiyarsa kalau je a gama haukar in ma kun rubuta masa haukar to gwamnati ta kai shi kurkuku sai ya warke a can kurkukun zai ta zama in ya gama warkewa kuma sai ya dawo sai an yi shari'ar kuma kuma muna nan muna tare da 'yan barbaran yanyawa muna sane da ku kowa ya fito da abin da zai fito da shi kai turanci kai boko kai karya duk abin da za ka yi inna hahuna ka'idun muna nan muna zama wallahi sai mun nuna wa duniya cewa wallahi annabi ya fi kowa kuma wallahi sai mun nuna wa duniya cewa taba annabi taba manzan Allah babu zaman lafiya a ciki ka ji fa da ake yi mutum ne mai daraja mai matsayi mai kima mai amfanin rayuwar mu idan ba mu tabbatar da matsayinsa da darajarsa ba mu ci mu sha mu saka riguna mu hau mata mu mu hau motoci mu mu aure mata yi jajaye mu yi waye waye la ilaha illallah ana tozarta annabi ana cin mutunci shi har za ka ji ɗanɗana rayuwa har za ka iya shakata har za ka yi hira har za ka yi kaza la wallah duk wanda ya taɓa annabi wallahi sai ya san ya taɓa annabi zaman lafiyanka kai ko munafiki ne kai kai shiru ya fi maka kawai Allah muna tare da kai Allah muna neman tallafinka Allah muna neman agajinka ya Allah ya Allah ka taimake mu akan kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah ka faranta mana rai da kare annabinka ya ubangiji ka tozarta duk mai kokarin tozarta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suke bashi kariya a fili ko a boye ko a bayyane annabi adam ya ce sanda zuwa wa rahaba bihi wa qarra bi nubuwwati annabi adam ya tabbatar cewa lalle annabi muhammadu annabi ne wa arahu Allahu arwaha su'ada min banihi an yaminihi sai Allah ya nuna wa annabi rayukan ‘yan aljanna a ɓangaren daman annaba Adam, ya ganinka! damansa duk rayuka ne malam a hagun ɗinsa kuma wa arwahal ashkiya an yasari rayukan ‘yan wuta a hagun ɗin annaba adam iya ganinta a wata riwaya annabi sai ya tambaya ce waɗannan da na gani su waye aka ce waɗannan ai duk ‘yan aljanna ne cikin al'ummar annaba adam su ne a dama kaji harkar dama Allah ka samu cikin ‘yan dama a sabul yamin waɗannan ‘yan hagunfa fa ai wannan duk ‘yan wuta ne cikin al'ummar annabi adam rabbi zuƙunar janna rabbi zuƙunar janna rabbi zuƙunar janna ya Allah ka ba mu kariya da kariyarka ka tsare mu da tsarewarka ka kiyaye mu da kiyayewarka ka sa aljanna makomar mu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.